أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu aran rayuwa da lafiya da dama da sake haɗuwa a wannan rana mai albarka rana ta goma sha takwas ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da daidai da 28 ga watan uku iladiya na haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2024 domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka muna fatan allah ya riko da hannunmu ya daidaita harsunanmu akan abin da yake so ya amince da shi kafin mu ci gaba da tafsiri akwai tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda ya yi amfani da kudin gado yana yin business da dukiyan ba tare da ya tambayi yaran wanda babansu ya mutu ba allah ya kara wa malam lafiya amin ga ka'ida dukiya ta gado sai ya zama mai kula da dukiyan ko da ko mahaifiyar yaran ce a ce tana kula da dukiyansu ba ita ke da dukiyan gadon ba mai yiwuwa sun rabu da mijin gabanin ya rasu sai ya rasu 'ya'yanta suka ci gado sai ya zama ta rike kudin a hannunta ba ko sisi nata a cikin 'ya'yanta ne to a lokacin da take tasarrufi da wannan dukiya domin ta mawuli a samu wani ƙarin riba a kai ko kuma babban waye ya rika kasuwanci da dukiyan da aka bar ma sauran magada ko kawu ko makamantan haka in har babu izinin su to sunan shi mai laifi sai dai idan kankana ne waɗanda ba za a iya samun izinin su ba saboda yarinta to su wannan sai a duba maslaha sai a yi sai a ɗauka cewa sun ba da izini idan sun ba da izini za a raba asara kamar yadda za a raba riba inda za a yi asara a dukiyan ba za a ce mai kasuwancin shi zai ɗauki asara ba a duk ya shafi kowa hakanan da za a samu riba ya shafi kowa inda izinin su kenan idan babu izinin su kuwa ya zama mutum yana irin wannan to idan aka yi asara shi kadai ya asara duk sai ya nemo wannan dukiya ya ba wa kowa haƙƙinsa to idan aka yi riba kuma to nan ne malamai suka yi saɓani wasu na ganin cewa riban nan tana komawa zuwa ga uwar kuɗi ne don haka duk da babu izinin su abin da aka samu na riba dole a raba da sauran magada ina fata mun fahimta wasu mu suka ce a riban tana komawa ne ya zuwa ga wahalan neman to waye wahalan neman shi wanda ya kasuwancin da haka yanda idan da za a yi asara shi kadai zai asara haka nan da za a yi riba shi kadai zai kwashi riba din ina fata mun fahimta da haka dai akwai saɓanin malamai akan wannan alimamu abu hanifa da alimamu ahmad bin hanbal sun tafi akan cewa riban nan tana koma zuwa ga uwar kuɗi na haka wajibi ne a dawo da ita cikin kuɗi a raba wa kowa da kowa ala ayi hal dai bai dace ga wanda aka bawa dukiyar marayu ya rike ya zama suna da yanayin da za a iya neman izininsa kafin a yi kasuwanci ya je yana kasuwanci dan kashin kansa ya samu riba shi kaɗai ba wannan haramun ne in ya ci wannan ya ci abin da zai iya kai cutan jahannama Allah ya tsare mu wannan ya ce malam mutum ne ya dawo daga tafiya a cikin watan ramadan sai ya tarar da matarsa ta yi wankan tsarki shi zai iya kusanta ta da rana a cikin watan ramadan tunda sun tsinci kansu a cikin marasa azumi jazakallahu bi khair to da dai su biyun gaba ɗaya suna kan halin tafiya ne suna da uzuri na tafiya an ba su dama su aje azumi to wannan babu laifi da miji da mata suna halin tafiya tafiyan da ta ya halatta um, azumi saboda ita babu laifi don sun sadu da juna a cikin yinin watan ramadanu ina fata mun fahimta saboda su wannan an ba su dama su aje azumi amma mai haila sai ya zama haila ta ɗauke a yinin ramadan to an so ta kame bakinta kamar wanda ya musulunta ne a yinin ramadan an so ya kame bakinsa ya tsare farjinsa har ya zuwa fadawar rana ina fata mun fahimta to shi wannan yana daga cikin wanda an ba shi dama zai iya yin saduwa amma ita ba ta ciki saboda ta daga ta tsakaka daga wannan jini na al'ada don haka nisantan ya fi alkhairi fiye da fadawa domin fadawa ciki zai zama fadawa cikin shubuha Allah ya samu dace tare da cewa ragowan abin da ya ragu mata na yin ramadan ba sunan shi azumi ba amma wajibi ne ta kama bakinta kamar wanda ya wayi gari bai san an ga wata ba sai ji labarin an ga wata wajibi ne kama baki ya tsare kansa kuma wannan abin da yake ba sunan shi azumi ba in yayi jima'i da matarsa a wannan lokaci ya saba wa Allah subhanahu wataala Allah ya tsare mu wannan yace tambaya ta a sallar nafila ana ba'da salam ko qabla salam to akwai sabanin malamai akan bakcin eh, akwai akwai sujudu sahawi a nafila ko babu al-imamu shafi'i yana kallon babu sujudu sahawi a nafila babu wani abu da zai faru gare ka a sallan nafila a ce sai ka yi su da nuwa ina fata mun fahimta wasu daga cikin malamai kuma suna gallan cewa kamar irin su al-imamu muhammad bin hanbal da wasu malaman da suka bi ta farkinsa suna kallon duk abin da ke sa a yi sujada qabli ko ba'adi a sallan farilla yana sa a yi sujada qabli ko ba'adi a sallan nafila to amma malikiya sai suka ce sujuda ta nafkannuwa a sallan farilla da sallan nafila duk iri ɗaya ne in ba a wurare guda shida ba wurin farko suka ce wurin karatun fatiha da mutum zai manta da karatun fatiha a sallan nafila ayayi ruku'u to zai ci gaba ne kawai sai ya sujada kabla salami a matsayin ya rage wani abu amma inda sallan farilla ce wannan raka'an babu ita duk raka'an da ba karanta fatiha ba aka kulla ruku'u to za a jefar da ita ne kamar ba a yi ta ba amma a sallan farilla nafila za a yi mata kabliya ne haka nan barin karatun sura shi ma da mutum zai bar karatun sura har yayi ruku'u to shi ma wannan zai ci gaba da sallansa shi ba la sujuda alaihi ba ma sujuda a kansa a sallan nafila kenan kun ga a sallan farilla akwai sujada qabliya a kansa in ya bari haka nan abin da ya shafi bayyana karatu wurin asirtawa ko asirtawa wurin bayyanawa in a sallan farilla ce in an bayyana wurin asirtawa akwai ba'diya in an asirta wurin bayyanawa akwai qabliya to amma a sallan farilla a sallan nafila malikiya suka ce babu komai akan mutum dan ya asarta inda ya kamata a bayyana ko ya bayyana inda ya kamata a asarta wannan shine na na hudu da na biyar kenan a na uku da na hudu na biyar kuma shine ƙara raka'a guda mutum ya zo zai nafila raka'a biyu sai ya tashi ya je raka'a ta uku in a sallan farilla ne me zai yi a ce sallar asuba mutum yake yi raka'a biyu sai ya rafkanuwa ya miƙe zuwa raka ta uku zai dawo ko zai dawo saboda sallan sallan asubahi ba ta wuce raka'a biyu da ya tuna cewa ya shiga raka ta uku sai ya dawo ya zauna sannan ya tahiya ya sallame sai ya sujada ba da salami to suka ce a sallan nafila shi idan hakan ya faru da shi ya ga dama ba zai dawo ba sai wannan raka'a ta uku sai ya kara ta hudu mun gane in yayi sai ya sujada ba adiya shikenan ina fata mun fahimta to sai kuma barin rukuni a sallah shine na shida suka ce a nan ma sallah ta farilla da nafila suna bambanta wurin batun sujada kabli ko ba'di kun ga a sallan farilla idan mutum ya bar rukuni mutum ya manta da ruku'u a raka'a bai tana ba sai da ya kulla raka'a ta gaba wannan raka'an da da yanta ruku'u babu babu ita gaba ɗayan ta kaman bai yi ta bane yana nan a cikin ahalari raka'an farko nan ko kuma wace raka'a ce da ya manta da rukuni karatun fatiha ruku'u dagowa daga ruku'u sujuda dagowa daga sujuda wannan duk rukunnai ne sai mutum ya manta da ɗaya a cikin su a wata raka'a to zai jefar da raka'a muddin ya riga ya kulla raka'an da ke gabanta kuma da zai manta bai yi sujada kabli ko ba da ya hau kan shi dalilin wannan rafkan nuwan ba to sallan shi za ta iya lalacewa idan an samu jinkirin lokaci misali sai yanzu mutum ya tana sallar la'asar da ya yi ashe raka'an farko ruku eh, sujada da guda ɗaya yayi biyu guda biyu ba in a yanzu mutum ya tana to babu wannan wannan sallan gaba ɗayan ta la'asar zai sake sabuwar la'asar ne saboda sallan farilla ce amma in a nafila ne aka ce babu komai wayannan su ne wurare guda shida wanda malikiya suke bambanta tsakanin eh, sallan farilla da sallah ta nafila dangane da abin da ya shafi sujadar rafkanuwa ina fata mai tambayan ya fahimta amma kamar da muka ambata wasu malaman suna kallon yadda za a yi ma sallan farilla kabli ko ba'adi abubuwan da ke sa a yi kabli ko ba'adi a sallan farilla to za a yi su a sallan nafila ma in ka ɗauki wannan ya fi sauƙi abin da cewa idan ka yi shi a sallan farilla za ka yi sujada kabli ko ba'adi to in ka yi shi a nafila ma ka yi haka domin ka cika ibadan a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace wanda ya ce tambaya na ya hukuncin ciyarwa ga tsohon da bai iya azumi dama abin da aka ce kenan wa adal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda yake baya iya yin azumin saboda yana wahal da shi wahalar wanda ya fi karfinsa ya fi karfin juriyarsa zai iya hallaka idan ya yi saboda tsufa ko kuma rashin lafiyan da ba a sa ran warkewa da gare shi to abin da ke kanshi shine ya ciyar da miskini a kowace rana inda zai ciyar da abin da ya fi miskini ɗaya ya ciyar da miskinai goma ko ashirin a madadin kowace rana faman ta tsawo a khairan fahuwa khairun lahu Allah ya samu dace wannan ya ce malam menene ire-iren umarnin da Allah yake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin alkur'ani kamar irin su ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka da ire-iren su shin waɗannan umarnin sun keɓanci manzon Allah ne ko sauran mumine ma sun yi tarayya a cikin irin nasu duk kiran da aka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kira ne ya zuwa ga al'ummansa hasali ma wani kiran kai kana ji ka san da al'umma ake ba da manzon Allah yake ba ina fata mun fahimta ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin kada kai wa kafirai da'a kada kai wa munafiqai da'a ka san manzon Allah ba zai wannan ba Allah ta'ala ma ya tabbatar da cewa ba zai yi ba amma wa ake faɗa mawa al'umma sa ake faɗa mawa in an faɗa wa annabi ya ji tsoron Allah ana nuna maka kai ma an ce ka ji tsoron Allah ka gane girma ne ya same ka isa ce ta sa aka ce ma ka ji tsoron Allah saboda an faɗa ma wanda ya fi ka daraja amma duk kiran da aka yi ga manzon Allah a cikin alkur'ani to kira ne ya zuwa ga al'ummansa kai tsaye Allah ya sa mu dace wannan ya ce malam ya halatta azumin ya halatta mai azumin ka fara ya ciyar alhali yana da lafiyar yin azumi baya halasta wanda duk yake da azumin kafara a kansa walau kafara na zihari walau kafara na kisan kai sai ya zama na cewa yana da ikon ya azumin to baya halasta ya ciyar hasali ma shi kafara na kisa ba ma maganan ciyarwa shi akan shi wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a a can karshe da Allah yayi bayani cewa a yan tawiya wa faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah aka ce azumi zai yi na wata guda biyu a jere wannan tuba ne da Allah zai karba da gare shi shi ba maganan maciyarwa ciyarwa kafaran zihari ne aka ce faman lam yastati fa it'amu 60 miskina wanda ba zai iya azumi 60 ba to ya ciyar da miskinan 60 na zihari kenan amma na kisan kai na kuskure kisan kuskure da ake sa mutum yayi kafara to wannan ba ma maganan ciyarwa akan shi ko da mutum ko ba zai iya azumin ba malamai dai sun yi sabani akan wanda ba zai iya azumi kuma ga kafara ta hau kan shi na azumi 60 saboda kisan kuskure ya zai yi wasu malamai suka ce ya faɗi saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ya faɗi saboda ba a ce maka idan ba za ka iya azumi ka ce da miskine 60 a madadin kafaran kisan kai ba nassin Qur'ani bai tabbatar da haka ba sannan sunna ta manzon Allah ba ta faɗa haka ba wasu malaman suka ce ya zama bashi a wuyansa ya zama bashi duk lokacin da ya samu dama ya yi in bai samu dama kuma layu kallifin lahu nafsan illa wus'aha amma duk sun tafi akan cewa lallai nasi bai wajabta mishi ciyarwa ba dan ba zai iya azumi ba Allah ya samu dace sai dai akwai malaman da suka yi kiyasi suka ce in har a zihari zihari wanda bai kai kisan kuskure ba za a ce idan azumi ya gagara a ciyar da miskinai sittin to min babi aula kisan kuskure idan azumi ya gagara a ciyar da miskinai sittin wannan kuma kiyasi ne mai kyau wanda mutum zai fita daga rashin natsuwa a zuciyarsa a lokacin da ya zanto tsoho ne shi tukub baya iya azumi azumin ramadan din ma an ce ya ajiye ya ciyar to sai ga kafara ta same shi dalilin ya buge wani a mota ko makamantan haka to wannan ya ciyar ya fi samun natsuwa cewa ya yi ka fara fiye da a ce ya ɗauka cewa azumin ya faɗi a kansa allah ya samu dace muna nan a cikin wannan sura suratul bakara a jiya mun kwara a aya ta 194 a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a aya ta 195 Allah subhanahu wata'ala ya ce wa hmm. an fi kufi sabi da minash Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amfiku fi sabilillahi ya ku muminai ku rika ciyarwa domin ɗaukaka addinin Allah ku rika ciyarwa domin Allah ku cire wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ku da shi ku bayar domin Allah wannan kuma kira ne ya zuwa ga kowa da kowa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dukiya mai yawa ya ba da daidai gwargwadon abin da Allah ya ba shi mai yawa wanda Allah ya ba shi ɗan hikon nan ɗan ƙanƙani shi ma kada ya ce ba da ni ake bin an ce a bada fi sabilillah liyun yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha duk wanda Allah ya bashi yalwa Allah ta'ala ya ce ya ciyar daga yalwan da Allah ya bashi kada ya ruwa akwai dukiyan da Allah zai ba wa mutum tufan da za a gani a jikinsa an sanye wa kan shirowa akwai yanayin dukiyan da Allah zai ba wa mutum irin abincin da za a ga yana ce an san yayi makan shirowa akwai dukiyan da Allah zai ba wa mutum idan an ce a taimaka fi sabilillahi abin da ya dauko ya bayar ana kallo an sanye wa Allah rowa shi kanshi ya san yayi rowa ina fata mun fahimta don haka wanda Allah ya yalwata masa kada ya wa Allah ta'ala rowa ya tuna cewa fadalan Allah ce ganin daman Allah ne ya ɗauki wannan dukiya ya danka ta a hannunsa ya ga dama yanzu yanzu nan ba sai an jima ba ya kwace ya mika ma wani ajiya da haka shi kawai storekeeper ne shi tirejara ne kawai idan aka yi lissafi aka ce a fitar kawai a fitar nashi ya tabbatar cewa an tsare kuma lokacin fitarwa a fitar a fitar kuma bisa haƙƙin yanda Allah ta'ala yake so haka wanda ba shi da hali ba shi da abin hannu sosai ba ana nufin shi kenan shi kuma ya zama ci ma zaune ba kullum shi sai dai a bashi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah so tari da an ce ana neman gudunmawa da taimako jama'a wani sai ga da sa alhaji wani ake nufi eh su honorable wani da distinguish wani su ne masu wannan ai ai mu kan ba da mu ake ba a'a to kana nufin ka ce kenan aljannan da Allah yake tallata wa muminai ba da kai ba kenan a cikin lissafi wannan hajar kenan kai baka cikin masu tayawa gwargwadon abin da Allah ta'ala ya baka gwargwadon yunkurin da za ka yi wurin taimakon addinin Allah da taimakon bayan Allah ina fata jama'a mun fahimta ka taba jin an ce a taimaka fi sabilillahi ka ji cewa ba da kai ake ba ko kuma abin da na samu bai riga ya kai ba rashin gode wa Allah ne bisa ni'imarsa shi ke sa mutum ya ga cewa ma ai shi bai kai ya taimaka din ba shi yasa manzon Allah ya ce laisal ghina an kafaratil ard walakin na gina ginin nafs tara kadarori furofati kala-kala ababen hawa gidaje motoci da sauransu ba shi ne wadata ba wadata ita ce wadatar zuci za ka iya samun wanda allah ya tara mishi wa'annan abubuwan amma gani yake har yanzu bai je ko ina ba da haka da an ce a taimaka fi lahi gani yake ba da shi ake ba saboda har yanzu akwai talauci a zuciyarsa yana ganin in ana maganan talakawa mabukata yana ciki to ka zama mai godiya ga Allah bisa ni'iman da ya maka wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku kuskura ku jefa kawunan ku ya zuwa ga halaka da da hannayenku kana ji kana kallo ka jefa kanka zuwa ga halaka kada kai haka jefa kai zuwa ga halaka ko yana faruwa ta hanyoyi guda biyu na farko mutum ya aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi na biyu mutum ya aikata abin da Allah ya haramta mishi duk wanda ya ɗayan guda biyu nan da kanshi ya ɗauki kansa ya jefa kanshi cikin ramin hallaka la tulqu bi aydikum ila tahluka daga cikin hanyoyin da ke jefa mutum ya zuwa ga hallaka akwai rowa Allah subhanahu wata'ala ya hana muminai su wa Allah rowa ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara' Allah ya hana ai wannan to wanda ke yin wannan rowan yana aikata abin da ya yi kama da ɗaukan kanshi da kansa ya jefa kanshi cikin halaka ga wuta yana kallo ya je ya auka mata don haka kai iya bakin ƙoƙarinka ka ka kalli wai addinin nan na musulunci wai menene nake yi masa domin ganin ya ci gaba wace gudunmawa nake bayarwa domin ganin ya wuce inda yake a yau me Allah ta'ala ya azurta ni da shi da zan iya ba da gudunmawa domin addini ya samu taraki ya kara hauhawa ya kara bunƙasa ya kara ci gaba ka zama ba ka da wani abu da kake yi wa addinin musulunci banda wannan ka kalli al'ummanka inda kake zaune society da kake zaune community inda da kake zaune me kake tsidana musu me suke amfana da shi dalilin zaman ka dan wannan society din habbun nasi ila anfa'uhum lin nas wanda Allah ya fi so a cikin mutane shine wanda ya fi amfanan mutane ashe wanda bai amfanan kowa ya zama mutane nauyi shi kullum sai dai ya zo ya bara sai dai ya zo ya roƙo babu wani abu da yake yi na katabus da ake amfana da shi a society ɗinsu to wannan ba shi da alkhairi har a wurin Allah Allah bai ƙaunansa habbun nasi ilallah anfa'uhum linnas duk wanda ya samu dama na ya amfani dan uwansa musulmi ya amfane shi yayi abin da zai ga ya kawo canji a community ɗinsa a immediate environment da yake rayuwa akwai wata ƙasa da na ji labari suna wani tsari idan mutum ya rasu maimakon a rubuta ya yi shekara hamsin a rayuwa ko ya shekara sittin za a rubuta cewa an haife shi shekara kaza ya rasu shekara kaza amma tsawon rayuwansa shekara biyu ala mun fahimta kama a ce mutum ya aka haife shi 1950 sai ya rasu a 2000 in za a yi lissafin shekarunsa na rayuwa shekara nawa kenan shekaru 50 ko shekaru 50 to sai su yi la'akari da wai wanda shekaru 50 inda da ya yi abubuwan da ya yi na taimakon al'umma da kawo ci gaba wa al'ummarsa inda za a samu zakakuri wanda zai tsaya ya abin da ya kamata a shekara nawa zai iya wannan sai a gada cewa abin da ya tsina wa al'ummarsa bai wuce a yi shi a shekaru biyu ba sai su ce shekaru biyu ya rayu ina fata mun fahimta wanda aka rasa gane me ya ma al'umma me ya tsinana wa al'umma sai a sa zero years gaba ɗaya shi ya rayu ne amma ma bai rayu ba gaba ɗaya ga dai shi an haife shi shekara kaza ya mutu shekara kaza wannan rayuwar gaba ɗaya a matsayin gawa yake don bai da amfani ko kaɗai a cikin al'umma yau da a ce za mu aro wannan ɗabi'a mu fara ta a najeriya kila da za a samu canji wani in ka ɗauki yininsa daga wayewan gari zuwa yammaci ya ambata maka me ya aikata wanda al'umma za su amfana ko wanda musulunci zai amfana banda shi nashi kansa yana da wuya ya iya tunowa to kaga fa in za a dauki wancan formulan gaba ɗaya yau sunan shi gawa mutacce sunan shi ba shi da amfani sallah da kai kanka kaimawa azumi da kake kanka kaimawa amma sadaka taimakon mabukata wani mai rauni ka tallafa mishi ya miƙe ko wani kaza ka nuna mishi hanya inda yake nema dan kada ya bace irin waɗannan abubuwan ayyukan alkhairi da za ka taimaki al'ummanka ko da ba na dukiya ba ya zama dai you are useful in your society guda nawa kake yi idan ka san ba ka da irin wannan shajul din to ka fara lissafi domin manzo Allah ce fi kulli kabidin ratabin sadaka duk wata hanta ɗanya akwai aikin sadaka da za a samu a kanta duk wata hanta ɗanya akwai aikin sadaka da za a samu a kanta don haka ko dabba ka ce maka akwai sadaka da za ka samu dangane da wannan akwai lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala don haka la tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka ku zama ba ku da amfani ga addini ba ku da amfani ga ma'abuta addini ba ku da amfani ga al'umman ku to wannan asara ta gama tabbata ga mutum a rayuwa Allah ya tsare mu inna allaha wa ahsinu Allah ta'ala ce ku kyautata ihsani kuwa ya danganci mu'amalan da zaka yi da mutane kai mu'amala mai kyau da mutane kada ka zauna da mutane da fuska biyu ka haɗu da wannan rimi rimi a ah, salawa ku ai kaza kaza kaza kai malam muna kaunan ku muna son ku ai kuna kaza kuna kaza ai ku ne masu muna kaza ana tashi ya dace ce kaga mutumin banza da ce tsinan ne yana ganin wai ma tare da shi ne wa zai zauna da mutumin wa zai zauna da kaza da kuma da zai dawo sai kuma ka ji wata magana kuma ta ƙara juya an koma positive magana to wannan haramun ne jama'a ba ihsani bane a mu'amala hakan ya taɓa faruwa da ni na zo wucewa haka sai ake a ah, malam ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ina shan mun gane ina dan yin kwana haka kawai sai na ji ana wata magana na zagi haka ne ko na aibatawa irin dai wanda ke nuni da hasada ba wai kai wani laifi ba wai wannan shine kaza ai kaza kaza wannan kaza kaza kaza kaza kamar an ce mun koma sai na juya sai na ƙara komawa na dawo ina dawa kuma ah malam kun dawo ashe kaza kaza mamaki sai kashin na kasa magana kawai sai na bar wurin <laughs> ya san naji me suke faɗi amma dai saboda ƙwarewa a munafincin maradu alal nifaƙi kai jama'a Allah kwace mu kaka zama irin wannan mutum zai ji kunya musamman sai ga wani sai ana waya zai faɗi magana mai daɗi ga mutum ana gama wayan sai ya tsine mishi albarka ya zage shi aka yi rashin sa'a bai riga ya kashe wayan ba sai ya ji fa ko a yana faruwa irin ya danna ya ɗauka ya kashe ashe bai kashe ba sai ya ce matsayaci sai ga ashe yana kallo ina ji ashe bai aje wayan ba kaga ya tuna a kan shi asiri cewa me munafiki ne shi ɗabi'an munafinci ne da shi ya haɗu da wannan da wata fuska ya haɗu da wancan da wata fuska haramun ne wa ahsinu ku zama masu kyautatawa mu'amalan ku da mutane ta zama mu'amala ta gaskiya idan ka rike gaskiya wallahi ba kai ba ta ci ba kai ba da na sani ba ka taɓa jin an ce gaskiyan wane ta kare sai dai karyarsa ta kare. ramin ƙarya ne ƙurarre amma ramin gaskiya mai ɓullewa ne ba a ƙure shi sai dai a ɓulla a tafi wani wuri da haka mai gaskiya baya kunyata bai kunyata a duniya bai kunyata a lahira riƙe gaskiya riƙe hanyar allah mu'amalanci mutane da kyautatawa manzan allah ya fi kowa duk wata nau'in ibada da ka sani da allah ta'ala ke so a bauta mishi da ita manzan allah ya fi kowa amma da Allah tashi yabansa bai yabe shi da sallah ba bai yabe shi akan yawan kyautansa ba sai ce wa innaka la'ala khuluqin azim biyu aka yabe shi wa ahsinu ku kyautata ihsani kuma har ila yau akwai taimakon marasa karfi taimakon marasa karfi kana da karfi ka taimaki marasa karfi wa ahsinu taimaka ka kyautata ihsani har ila yau akwai kyautatawa masu hali zato wani shi fa da ya ga mai kuɗi sai ya ce kai wannan da gani barawo ne ya zai samu irin wannan motan ai da gani wannan ko daidai yanda aka yi da ɗanyen kan kai ne anya kidnapping da ake an ce dama manyan nan suke da hannu anya bai ciki sai ya kawai hakan nan bisa zato mummuna sai ya rika munanawa wani mai hali munin fata sai ya ko wani abu ne ya faru sai ya ce sai ka samu a cikin talaka sai ka yana cewa Allah ya kaza wannan ba a kyautata ba ka'ida na addinin musulunci dukkanin dan adam duk wani dan adam da kake gani mutumin kirki ne har sai rashin kirkinsa ya bayyana gare ka duk wani abu da mutum ya mallaka halaliyansa ce har sai ya bayyana gare ka cewa haramun ne kuma ba a saka ka bincike ba ba wanda ya saka ba wanda ya saka ka latan fi uyubin nas ka annakum arbabun wanzuru zurufi uyubikum ka annakum abid ba wanda ya saka ya bayyana gare ka shikenan shari'a ta tabbatar da cewa ya ɗauka dukiyar mutane ne ko ya ɗauki dukiyar gwamnati to wannan baka da ta cewa amma zargi idan ka je gaban Allah da wannan sakin bakin da kake akan mutane wane kaza ne wane kaza ne wallahi sai ka shiga wutan jahannama kasa fitowa shi wancan da kake zargin ya wuce aljanna kana ji kana kallo ba akwai masu cewa ku ci a nan za mu ci a can ba kaga wannan mummunan shi kai shi mummunan fata ne wa kai wai in ya ga masu hali sai ce ku ci a nan za ci a can kamar yana so ya ce su masu hali ba za su ci a can ba amma shi tun da bai da hali a duniya zai ci a can akwai wanda a nan zai ci a can ma zai ci rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana Allah ce ulaika lahum nasibum mimma kasabu wannan suna da rabon abin da suka aikata sun ji dadi a duniya su ji dadi a lahira akwai wanda ko gidansu zai ci a duniya ya ci gidansu kuma a lahira jikin shi zai faɗa mishi a duniya ya sha bakar wuya a ran alƙiyama kuma a ƙara ƙuga cikin wutan jahannama saboda ya ba Allah ba ya ci bugu biyu kenan to mafi yawanci wanda zaka sana ku ci nan ma ci a can to da nan da can din ma zai wahala su ci Allah ya tsare mu dan haka kyautata wa bayan Allah zato sai Allah ya taimake ka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa Allah ya samu a ciki Allah ta'ala sai ya ce wa

Five ta'ala a cikin wannan sura mai albarka ya yi bayani dangane da tauhidi da mahimmancin ta Allah subhanahu wa ta'ala da imani da shi da imani da manzanninsa da imani da littafansa kalimatu tauhid ya biyo bayansa da bayani akan sallah da hukunce-hukuncensa ya biyo bayansa da bayani akan abin da ya shafi zakka da hukunce-hukuncensa ya biyo bayansa da bayani akan azumi wanda shi ne rukuni na hudu sai Allah subhanahu wataala kuma ya cika shi bayani da bayani akan rukuni na biyar a arkanul islam wanda shine aikin hajji Allah subhanahu wataala ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajjinku da umara dan Allah idan kuka fara aikin hajji ko aikin umara to ku cika shi danwa domin Allah subhanahu wataala ka ɗauki niyya ko harama na tafiya aikin hajji ko umara domin ka ji labarin dg ne ko executive secretary ne ko honorable minister ne ya tafi umara kuma ya sauka wuri kaza kana da wata kwantaragi pending kwantaragi ko kana da wani business da kake da shi da ke so a warware a ƙara shi sai ka ce bari ma in tafi umaran nan dan in je in haɗu da wancan to ba kai umara domin Allah ba atimmul hajja wal umrata lillah ku cika hajji da umara domin Allah subhanahu wa ta'ala mana kenan idan aka fara aikin hajji ko aka fara aiki na umara ba a yadda mutum ya yanke shi ba ko da ko ya aikata wani abu da ke bata mishi hajjin ko umara dole ya karkare shi har ya zuwa karshe ko da cewa aikin ya riga ya ɓaci ina fata mun fahimta kun ga in a sallah ne mutum na cikin sallah sai ya rihi ai ba dama ya ci gaba da sallah ko dole zai yanke ta ina fata mun fahimta ko ana azumi mace sai haila ya zo mata ai ba da mata cigaba da azumin dole za ta dakatar da wannan azumi din ina fata mun fahimta to amma abin da ya shafi aikin hajji idan mutum ya fara shi sai ya aikata wani abu daga cikin abubuwan da ke haramta da ke bata mishi hajji ko umara kamar saduwa da iyali ko makamantan haka to wajibin shi ne ya karkare aikin sannan daga baya kuma ya sake ramawa wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum idan aka tare ku ya zama akwai tsoro ya Allah mutum ya kama hanya zai tafi aikin haji musamman a zamanin da ya zanto a ƙasa ake tafiya sai ya zama tsakanin shi da isa ya zuwa ga harami akwai ƙasar da ana yaƙi kuma ba inda zai iya yankewa ya bi ya fice ya je zuwa ga aikin hajjin nan kuma gashi ya riga ya ɗauko harama daga miƙati kun ya riga ya fara aikin hajjin kenan ya yi harama daga miƙati amma tsakanin shi da isa ya zuwa ga harami sai aka samu ana yakin da ba zai iya kaiwa zuwa gare shi ba ko kuma an tare shi an ce ba a yadda ya je ba ina fata mun fahimta kamar yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin shekaran da aka yi sulhul hudaybiyya manzon Allah ya riga ya taho da niyan za su yi aikin hajji za su yi umara amma sai mushrikan quraishawa suka tare su suka ce ba su yadda su karasa ba alhali an riga an ɗauko harama daga miƙati a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sulhun da aka yi sai ya yi umarni ga sahabbai waɗanda suke da abin hadaya kowa ya yanka abin hadayansa sannan a yi aski umarnin da ya ba su kenan domin shi ne cikan cikan aikin an riga an kai ƙarshe kenan ga sauran ayyukan na hajji ba a samu daman yi su ba ba hajjin ko ba umaran amma tun da an riga an fara dole sai an kai karshe wa mul hajja wal umrata lillah za mu iya tunawa a lokacin sahabbai sai suka ɗanyi jan kafa ba wai dan suna so su saba wa manzon Allah ba sahabbai ba su da wannan ɗabi'an nan idan manzon Allah ya bada umarni su ƙi a a lokacin sun yi jan kafa ne ba su yi ba tunaninsu bayan nan da kaman awa ɗaya ko awa biyu za a saukar da wani hukunci a shafa wancan hukuncin na cewa a juya ba sai an shiga ɗin ba suna ganin za a saukar da sabon hukunci har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da kansa aka yi masa aski a gaban kowa sannan kowa sai ya yi ina fata mun fahimta to wannan shine ma'anan fa in uhsirtum idan an tare ku daga barin isa ya zuwa ga harami da za ku yi ayyukan hajji ko umara fa mastaysara min alhadi to sai ku gabatar da abin da ya sauwaka gare ku na hadaya a lokacin sai a yanka abin dabban hadaya din daga nan a yi saisaye ko a yi aski baki daya wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kawunanku hatta ya buluga hadiyu mahilla har wannan dabban ta hadaya ta kai wurin yanka ta idan an tare ku har sai ta kawo daidai wurin da aka da kudin anan sannan za ku yanka sannan ku yi wannan sai sai din ina fata mun fahimta idan kuma ya zama kun samu aminci babu bukatan ba tare ku a hanya ba kun shiga kun yi ayyukan hajjin kada ku yanka dabban hadaya har sai kun gama ayyukan ku na manasiku na hajji ina fata mun fahimta shine hatta ya buluga alhadiyu mahilla faman kana minkum maridan to wanda yake bai da lafiya fa ga kuma gashi a kansa an ce kada ya taba gashin hatta ya buluga alhadiyu mahillahu to amma ga rashin lafiya ya same shi au bihi adam min ra'sihi ko akwai wata cuta a kansa ba rashin lafiya ba amma akwai wani abu na cutarwa akwai kwarkwata ko makamantansu a cikin gashin kansa saboda bai saba tara gashi ya juma bai aske ba da kuma ya ɗauki harama da aikin haji da jimawa tunda kwanakin aikin haji suna da tsawo ko watannin aikin haji tun daga shawwal zulqaida zulhijja ya ɗauko da nisa to yanzu ya za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ce fa tummin min siyamin to shi wannan an ba shi dama ya aske gashin kan nasa amma sai ya fanshi kansa da azumi au sadaqatin ko kuma ya fanshi kansa da sadaka au nusuk ko kuma yanka wannan ya sauka ne akan kabu dan ujura kabu dan ujura a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hajjin sa wanda kuma shine na farko na karshe hajjin bankwana ka'abu dan ujura na cikin wannan tawaga to sai ya zama na ka'abu dan ujura kafin a ɗauki harami kafin a ɗauki a haramin fara aikin hajji bai yi saisaye bai dan rage gashin kansa mutum na dama ya yi wannan gabanin ya ya kai zuwa ga miƙaci a dauki harami to shi bai yi ba sai ya zama dama tuni akwai gashin a kansa to kuma an shiga aikin hajji ba daman ya aski sai ya zama kan nashi kwarkwata ta mai yawa sai ya zama yana cutarwa gare shi har baya iya katabus aka ɗauke shi aka kai shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga kwarkwata na zubowa a kansa ba wai ana budewa a cire kwarkwata ba a tana zubowa daga kansa manzo Allah ya ce ban tunanin labarin da ake ban na rashin lafiyanka ya kai haka ba to sai ba shi umarni ya yi yanka ko kuma ya yi azumi kwana uku ko ya ciyar da miskini miskini guda shida ya bashi ya ciyar da shi da al'izku minan wani dodo na dabino a ciyar da miskini guda shida to wannan an ba da dama kenan dukkanin mahazuratu wasu abubuwa da aka ce kada mai aikin hajji ya yi idan lalura ta sa ya yi to zai yi yanka zai yi hadaya zai fanshi kansa da wannan fa'iza amintum to idan kuka samu aminci wancan ana magana akan an tare ku ba ku samu daman shiga zuwa ga harami ba to a daidai nan wurin ku cika shi dukkanin sauran abubuwan da za ku cika shi na hadaya da saisaye ko aski ya zama kun gama aikin hajji kun cika shi ba ku a yanke ba to amma in kuna cikin aminci fa faman tamatta'a bil umrati ila al hajji duk wanda ya kulla niyan tamatu'i da umara zai fara yin umara sannan ya zuwa ga hajji shi yake ce mu hajji tamattu'i domin hajji kala uku ne hajji kala uku ne akwai tamattu'i akwai kirani akwai ifradi shi tamattu'i shine mutum ya ɗauki niyan aikin hajji da umara a watannin aikin hajji amma sai ya fara ɗaukan niyan aikin umara tukunna bayan ya gama umara ya cire ihrami ya ci gaba da harkokinsa kamar ɗan gida sai an zo kwanakin aikin hajji ranar takwas ga watan zulhijja sannan kuma sai ya tsara mai da ihrami ya ɗauki niyan aikin hajji wannan shine wanda yake hajji tamattu'i akwai kirani shi kuma shine wanda mutum tun daga miƙati zai ɗauki niyya na aikin hajji da umara labbaik allahumma hajjan wa umratan shi gaba ɗaya zai haɗa su to duk nan guda biyun ana ce musu almutamatti'un shi yasa wa'annan guda biyun su ne suke yin hadaya amma mai ifradi shine wanda shi da ya zo kawai niyan aikin hajji ya yi daga miƙati labbaik Allahumma hajjan yana fata mun fahimta to shine mai ifradi to wanda ya ɗauko niyan tamattu'i ko ya ɗauko niyan kirani to wannan akwai hadaya a kansa shine faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi duk wanda ya irin wannan tamattu'i na aikin haji ko yayi kirani to shi wannan famas taisara min alhadi sai ya gabatar da abin da ya sawwaka na hadaya amma mai ifradi babu hadaya a kansa ina fata jaba mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman lam yajid wanda bai samu abin da zai yi hadaya da shi ba fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum to sai ya azumin kwana uku a kwanakin hajji malamai suke cewa kafin ranar arafa domin bayan ranar arafa mai ke biyo baya ranar yanka ko ranar sallah ba azumi a wannan ranar ranaku da suke biyo bayansa rana ta sha ɗaya da sha biyu da sha uku malamai da yawa sun tafi akan cewa ba azumin su saboda ayyamu akilin ne wa sharbin ranar ci da sha ne yanzu suke cewa salatu ayyamin din nan a yi su kafin ranar arafa yana fata mun fahimta wa sab'atin idza raja'tum sannan mutum ya yi bakwai a lokacin da ya koma gida tilka asharatun kamila to wanda ya yi uku a kwanakin aikin haji sannan ya yi bakwai bayan an dawo gida allah ta'ala ya ce wannan guda goma kenan cikakku allah ta'ala ya ce goma cikakku ne domin taukiri kamar mutum ne a magana ya ce na ga wani da idanuna to da mida ma ake gani ake gani da idanu ne kenan cewa yayi da idanu na din nan taukiri ne ko na ji wani na magana da kunne na dama ai ba a ji sai da kunne to cewa da yi da kunne na yana nuni da cewa me taukiri yake to haka da Allah ta'ala ya ce fa mu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum ba a bukatan a ce tilka asharatun kamila in ba dan taukidi ba Allah ta'ala sai ya ce guda goma kenan cikakku zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram to amma wannan fa hajji tamattu'i ko kirani yana tabbata ne ga wanda lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram ga wanda ba mazaunin harami ba mazaunin harami shi dama dan gida ne ba maganan tamattu'i a tare da shi balantana yi maganan wancan hadaya din sai Allah ta'ala ya ce wattaqullaha duk abin da za ku yi ku ji tsoron Allah a aikin haji ka ji tsoron Allah ka yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka da shi ka nisanci abin da Allah ta'ala ya hane ka daga barinsa wa'lamu ku sani cewa anna Allah lalle Allah shadidul iqab mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saba mishi Allah ya tsare mu sai Allah ta'ala ya ce mu الحج أشهر معلومات now. subhanahu wa ta'ala ya ce alhajju to shi dai lokacin yin hajji ashhurun ma'alumatun wasu watanni ne sanannu wannan watanni su ne watannin shawwal zulqaida da zulhijja faman farada fihin alhajja wanda ya ɗauki harama da aikin hajji a cikinsu wanda ya farlanta wa kanshi aikin hajji mana ɗauki harama da aikin hajji a cikinsu fala rafatha ba a yaddan masa ya kusanci iyali ba wasu malamai suka ce ma arrafasu a nan hatta magana mai alama na motsa sha'awa ba a yadda ya yi ba maganan da miji kan yi da matansa daga shi sai ita wanda ba a so yara su ji bai halatta ya yi ba a lokacin da ke harama da aikin hajji wala fusuka baya halasta gare shi ya yi fasikanci shi ko fasikanci shine alkuruju anit ta'a mutum ya fita daga yi wa Allah da'a Allah ya ce a yi ya ƙi Allah ya ce a bari ya ƙi bari duk wani abu wanda ke nuni ko yake isarwa ya zuwa ga saban Allah yana haramta ga dukkanin wanda ya ɗauki harama da aikin hajji wala jidala fil hajji babu jidali musu mara amfani harguwa kace na ce surutu mara amfani ba a san shi a aikin hajji tana a zo a zauna a ta gaddama akan abin da bai cancanci a gaddama a kansa ba la jidala fil hajji babu shi a aikin hajji da haka ana son ne mutum ya aikin hajji hajjin mabrur hajji wanda yake lafiyayye kubutacce nagartacce wanda ba abin da ke cikinsa sai biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa duk wanda ya yi hajji mabrur wanda a ciki bai yi zina ba bai kusanci iyali ba bai kuma aikata aiki na fasikanci ba bai yi jidali ba bai yi hayaniya da hargowa ba ba shi da wani sakamako face aljanna domin zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife sa bai da zunubi ko tsofa ne Allah ya gafarta mashi abin da ya gabata na zunubansa ashe idan ya zama wannan aikin hajjin bai nisanci waɗancan abubuwa kenan ba zai samu wannan tagomashi ba da haka kenan yana da muhimmanci a lokacin da mutum ya je aikin hajji ko umara ya tsaya ya tsantsance ayyukan da zai yi a wannan lokacin kada ya yi wani abu da zai kai shi ya zuwa ga rasa wancan tagomashi kada mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisi ingantacce cewa umara a watan ramadan tana daidai da ladan hajji mana ta goma shin da Allah ta'ala yake bayarwa ga wanda ya yi hajji ana ba da shi ga wanda ya yi umara a watan ramadan to idan ka je umara ko a watan ramadan din ko a wajen watan ramadan din ko kuma shi kanshi hajjin kakka yadda ka rika yin wasu abubuwa wanda za su fita daga hanya na wannan ibada mai girma da yawa sai ga sun je aikin haji sun koma comedian sun koma 'yan barkwanci ga ana ta dauke-dauke mutum yana ta barkwanci yana wasu abubuwa na ban dariya a dauko a ce ga wani alhaji kaza a harami ga kaza ga kaza wannan ba lalle ya samu wancan ta goma shin ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ga wanda lam yarfus wa lam yafsuk da haka in ka je kawai kai kaffa kaffa wurin tsare ibadarka kada kai wani abu da zai sa ka je kai asarar lokacinka kai asarar lafiyanka kai asarar karfinka kai asarar dukiyarka ka tsaya kai wa Allah ibada yanda Allah ta'ala yake so Allah ta'ala ya ce wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah duk wani abu da za ku aikata na alkhairi Allah ya san da shi kakka taba dauka za wani aikin alkhairi da Allah bai san da shi ba wannan ba a hajji kaɗai ba a dukkanin zamantakewar rayuwa ka taimaki wani baka bukatan sai ka zo ana zaune ka ce ai wani ne mai kaza Allah ya san kayi kuma ya san dan shi kai zai baka sakamako duk abin da kai na alkhairi ka ɓoye ya alamhullah Allah ya san wane ne yayi kuma ya san aikin ya san kuma me ya kamata a bada na sakamako a kan shi ba ma kaman abin da ya shafi taimakon mutane in tubudu sadaqati fa ni'mahi dan an bayyana sadaka babu laifi ma da wannan sadaka da aka bayyana wa in tukhfuha fukara tu'tuha al-fuqara fa da za ku boye ku ba wa fakirai ba wanda ya sani shi kanshi fakirin bai san kun ba bai san kuka bashi ba fa huwa khairul lakum ya fi alkhairi ba a san talla da taimako za a ga wani tallafi zai bada na ramadanu amma sai an ɗauki hoton wanda za a bada da shi sun gaisa yana murmushi suna murmushi yana miƙa masa ya yi kaso na mutum talatin ko mutum hamsin ko mutum ɗari sai ya ɗauka a social media ya nuna ce gashi na tallafa wa mutum ɗari biyu ko mutum kaza ko mutum ɗari ko mutum hamsin Allah kaɗai ya san abin da ke cikin zuciya in sadaka sadaqati fari in mahi babu laifi idan an bayyana amma fa kuɓuta idan aka bayyana ya fi wahala fiye da idan ba a bayyana ba za ka samu sauƙin kuɓuta da niyyarka da ikhlasinka da kusantan Allah da kake so ka yi da aikinka idan ba a bayyana ba fiye da idan aka bayyana ina fata mun fahimta da aka ɓoye wannan jama'a ya fi alkhairi bai dace ba don za ka taimaka wa mutum sai ka yi tallan ya maɗiɗi da shi a duniya an ɗauki hotonsa ana nunawa ai gashi na taimaki wannan da kaza na taimaki wannan da kaza na taimaki wannan da kaza mutuna cewa mutumin da ya bada sadaka ya zama na kusa da shi ma bai san ya bada sadaka ba Allah fa ya alƙawarin zai sa shi a inuwan sa ran alƙiyama ran da ba wata inuwa sai ta al'arshinsa ashe babban al'amari ne rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutumin da zai sadaka ya ɓoye ma hagunsa bata san me daman ke bayarwa ba ma'ana hatta matarsa bata san yana yi ba domin misalin da zaka bada kenan zai fitowa fili mutum da matarsa ai ya fi kama da dama da hagu ko matar shi ma bata sani ba ƴaƴan shi ba su sani ba na kusa da shi ba su sani ba yayi aikin alkhairi to wannan sadakan in dai yayi ta domin Allah ran alkiyama garanti yana cikin wanda za su shiga inuwar al'ashin Allah Allah ba mu iko wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah ya san da shi kuma zai saka muku zai ba ku sakamako mai kyau Allah ya sa muna ciki wa tazawwadu idan za a je aikin hajji ko za a je wani aiki na Allah Wata zawadu a yi guziri, ana nufin guzirin abin da ake bukata domin cimma nasara a wannan aikin kakka tafi aikin hajji zikau kaje kana roƙon mutane sabil a taimaka min banda abincin da zan ci idan baka da wannan guzurin da zaka iya ɗaukan ɗawainiyan kanka aikin hajji hajji bai waje ba a kanka ba jama'a wata zawadu ku yi guziri an samu wasu daga cikin sababbai a wannan lokaci sai su rika zuwa babu guziri Allah ta'ala sai ce wa ku rika guzu sai su ce su sun dogara ga Allah Allah zai ciyar da su amma in suka je kuma sai su rika roƙo aka ce a in za ku taho ku zo da kayan guzurin ku na abincin da kuke bukata da abincin da kuke bukata ko ko abin saye amma dai fa inna khairaz zadi taqwa kak ku manta lalle mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah tsoron Allah shine mafi alkhairin guzuri amma kuma baya kore kai riko da guzuri wanda zai taimake ka wurin cimma tsoron Allah al'akhdhu bil asbabi la yunafi tawakkul riƙo da sababi baya kore dogaro ga Allah na yadda Allah ne ke ciyarwa Allah ke kosarwa amma zan ci abinci cin abinci da nayi bai nuna cewa ban yi gamsu da cewa Allah ke kosarwa ba a hasadi ma shi ke nuna na gane cewa Allah ne ke kosarwa na yadda Allah ke warkarwa amma ban da lafiya zan sha magani ba don maganin ke warkarwa ba sai don Allah ya sanya maganin ya zama sababin waraka ganganci ne mutum ya ce shi a ni ai Allah ke komai ka kwanta a gida ka ce ai Allah ke bayarwa ai Allah ruwan kuɗi daga sama tashi za ka yi sai a taimake ka na jahadu fina lanahdiyannahum subulana fa idza azamta fatawakkal ala Allah sai kai himma tukunna kayi azama kayi wabbasa sannan ka dogara ga Allah kamar yadda Hausa suke cewa Allah ya ce tashi in taimake ka ko Allah ya ce tashi in taimake ka shine wannan za a zamta fata wa ala Allah ɗin Allah bai faɗa ka ba dai kai tsaye amma ya faɗi haka bisa ma'ana idan kai himma kai azama sai ka dogara ga Allah sai Allah ya taimake ka ashe kenan baka kwanciya baka komai ka ce kuma kana son ka cimma wata manufa wai Allah ke yi a akwai alama na motsi na kwakwalwa tare da mutum yana da wannan tunanin mutumin da ya kwanta bai zuwa makaranta wai kuma so yake nan da shekara ɗaya ya zama malami shi bai zuwa ya koyi komai ba kuma a zuwa a karantar da shi in ma da ana zuwa ba a ba mai zuwa ya karantar da shi a gida bai zuwa makaranta kuma ya koya amma so yake ya zama faƙihi yau ai kaga wannan akwai hauka tare da shi mutum ne baya zuwa nema bai aje sisi ba bai aje abin neman sisi ba bai da komai bai ba da ajiya ba bai aje ba ko na ajiyan babu a wurinsa amma a lokacin kuma gani yake shi ya Allah ya ga dama zai zama dangote a'a ko ma ka ga dangote shi ya yi haka ya yi kwanciya ya yi bacci ya zama haka sai ka yi riko da sababi jama'a sai ka kama hanya yau in haka ne sai mutum ya ƙi yin sallah ya ƙi yin azumi ya ƙi yin komai ai Allah ne ya ga dama ya shiga in Allah ga dama sai ya shiga da shi aljanna ko amma ka ce me wa qul i'malu yi aiki saboda shine sababin me shiga aljanna na haka riko da sababi shine ke nuna mutum ya dogara ga Allah wa tazawwadu a nemi guzuri a rike guzuri kada a ce kawai an dogara ga Allah ba a komai na riko da sababi wani sahabi ya zo da abun hawansa raƙuminsa zai daure shi sai yake tambayan manzan Allah in daure ko in dogara ga Allah sai manzan Allah ce daure sannan ka dogara ga Allah dan haka wannan bai kore wancan dan kana da kuɗinka sai ka je ka aje shi a safe ka sa mishi kwado guda goma ko ka sa mishi irin wannan abin rufe na fatan wannan sai kai kaɗai ka sani bai nuna baka dogara ga Allah zai tsare maka dukiya ba wauta ce ka ɗauko miliyan goma ka zo ka aji a nan wurin ka fice ka tafiyanka aka bi aka daka mishi waso su ko da an kama wanda suka kwashi wannan dukiyan ba wanda za a yanke mu hannu ba wanda za a yanke wa hannu ka zo ka aji kuɗi a nan wurin ka tafiyanka sai a zo a daka mai waso su wanda suka daka waso su sun yi laifi kwarai idan an kama su shari'a za ta musu ta'aziri amma kai ne kai ganganci ashe ɓoye wanda za ka yi ɗin a wurin abu ɓoya shi ke nuni da ka dogara ga Allah zai tsare maka ka zo da motarka sai ka bi ƙofofi a buɗe da ki a ciki ka zo za ka yi sallar nafila sai aka tafi da mota ɓarawon ko an kamo shi ba za a yanke mishi hannu ba kai ko ya kamata a cika tara bayan an baka motarka saboda ka yi ganganci amma wanda ya kulle ya sa duk abin da ake bukata sai aka samu wani ɓarawo gwanin iya makirci irin nasu dabar irin nasu ya bude ya tafi da ita wannan ya cancanci a yanke mai hannu idan an kama sa bisa ka'ida na shari'ar musulunci ina fata mun fahimta kai ko baka da laifi saboda ka riga ka yi duk da ke kanka ka dogara ga Allah kuma ka yi riko da sababi Allah ya ba mu iko wattaquni Allah ta'ala ya ce ku ji tsoro na ni kadai ya ulil albab ya kuma abota hankali domin masu hankali ne kadai ke jin tsoron Allah madaukakin sarki sai Allah ta'ala ya ce min. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi gare ku ku nemi wata falala daga ubangijinku bayan ayyuka na aikin haji da za ku yi a kwanakin aikin haji ya kasance a lokacin jahiliya akwai wasu kasuwanni da ake ci a daidai lokacin da masu ziyartar ɗakin allah suke ziyartar ɗakin allah domin haji sai ya zama ana ibada ta aikin haji a wancan lokacin kuma a lokaci guda ana cin kasuwa masu kawo haja suna zuwa da ita masu saye suna saye domin su koma da shi gida bayan da musulunci ya jaddada tauhidi aka kore dukkanin wani abu na shirka sai sahabbai suke jin wani damuwa a ransu don gane da batun mutum ya zo da wata haja a lokacin da ake aikin haji ya sayar ko kuma ya ga wata haja da yake bukata ya saya ya tafi da ita gida suna kallon kaman an cakuɗa ibada da wani abu wanda bai kamata a cakuɗa da shi ba sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayan domin ya kwantar musu da hankali laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi a kanku ku nemi wata falala daga ku na riban kasuwanci ko ta hanyar saye ko ta hanyar siyarwa babu laifi a lokacin da mahajjaci zai tafi aikin haji ya tafi da wata 'yar haja in ya samu dama ya sayar babu laifi babu laifi a can a aikin haji ya ga wasu a kaya da yake bukatan ya zo da su gida ko ya tsaraba da su ko kuma shi ya amfana da su ya sauyo ya taho da su babu laifi domin wannan fadala ce daga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala na haka babu laifi aikin haji mutum ya irin wannan fa idza afattum min arafatin to idan kuka gangaro daga arafat fadhkurullaha ku ambaci Allah inda al-mash'aril haram a wurin da ake ce ma al-mash'aril haram wanda shine yankin muzdalifa baki daya wadhkuruhu ku ambace shi ko ku tuna shi ku tuna Allah subhanahu wa ta'ala wadhkuruhu kama hadakum ko ku tuna Allah subhanahu wa ta'ala ku gode mishi kamar yadda ya shiryar da ku don da ya ga dama ba zai sa ku a cikin musulmai masu zuwa aikin hajjin ba sai ya shiryar da ku kuka zama musulmai ya kuma shiryar da ku kuka aiki da dama na zuwa aikin hajji ku gode wa Allah bisa wannan ni'iman kama hadakum kamar yadda ya shiryar da ku wa in kuntum min qablihi lamina dhallin ko da cewa kun kasance gabanin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin da'awa ta manzon Allah kuna cikin batattu thumma afidu min a afada nas sannan ku fito ta inda mutane suke fitowa wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai jin kai fa idza qadaytum manasikakum idan kuka gama ayyukan ku na hajji baki daya fadkurullaha to ku ambaci Allah ka zikirikum aba'akum kamar yadda kuke ambatan iyayenku kamar yadda ɗake ambatan iyayensa za ga in zai kira su yakan ɗaga murya ko to an ba ku dama bayan an gama aikin hajji ku rika ɗaga murya kuna ambatan Allah fadkurullaha ka zikirikum aba'akum au ashadda zikira ko ku ɗaga muryar ma fiye da yadda ake ambatan iyaye din mana yanayin ambatan Allah ya fi na irin yadda yaro ke ambatan iyayensa mana ku yi ta addu'a wannan shine yake isa tun daga ranan tun daga ranar sallah a aikin na watan aikin haji tun daga ranar sallah har ya zuwa kwanakin ayyamu tashrik ana san duk lokaci bayan lokaci ana kabbar bari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ana san mutum ya rika yi yana yawan daga murya yana yi yana yawan daga murya yana ka zikrikum aba'akum aw ashadda dhikra faminan nasi daga cikin mutane akwai manya kulu mai cewa rabbana atina fi duniya ya Allah ka bani a duniya shi kullum abin da yake nema duniya yake roƙo kullum Allah mai yalwa ne zai iya baka anan ya baka a can roƙa baki ɗaya roƙi nan da can ɗin amma shi wani kullum shi nan yake roƙo ya Allah ka bani duniya ya Allah ka bani kaza ya Allah ka tsare ni kaza duk akan duniya amma lahira wa malahu fil akhirati min khala'in ba shi da rabo a lahira dan bai nema ba Allah sai ya bashi duniyan kuma ya hana shi komai a ranar lahira Allah ya tsare mu wa minhum man yaqulu daga cikin mutane akwai wanda in ya zo roƙon Allah cewa yake rabbana ya ubangijinmu atina fid dunya ba mu a duniya hasanatan mai kyau baya sa wa Allah sharadi ya Allah a bani mota iri kaza gida iri kaza ya Allah mata iri kaza ya Allah idan ba na wuri kaza bane gidan nan bana bukata ya Allah motar nan in bata zama ta kai iri kaza ba bana bukata irin wannan ana ce mishi al-i'tida'u fi du'a'i ta'addanci a addu'a kenan ketare iyaka ba wa Allah sharadi ko ka ce ya Allah daga nan zuwa wata mai zuwa ya Allah ka biya min bukatan nan ba a sa wa Allah sharadi ka iya roƙon Allah da ya Allah in ya Allah in akwai alkhairi ya Allah shin watan nan ya Allah inda alkhairi in kuma ba ne alkhairi bai Allah kafi ni sanin abin da ya zama alkhairi ya Allah kamar wanda mafi alkhairi haka ake yi kai magiya ka nuna Allah ne mai yi kai ba kowan kowa ne ka nuna Allah shi ke bayarwa kai mabukaci ne kuma baka da zaɓi sai abin da Allah ya baka sai ya baka abin da baka zaci zai baka ba zan Allah sallallahu alaihi Sallam yake cewa du mai addu'a Allah zai amsa miki matakar bai yi gaggawa ba malam yasta'jil muddin bai yi gaggawa ba ya ƙulu da autu da autu walam yustajabu ya ce na yi addu'a na yi addu'a ba amsa min ba ba lalle ba ne kana addu'an yanzu na amsa jama'a za ka yi ta roƙon ka yi ta roƙon sai an ja tsawon lokaci sannan ka ga Allah ta'ala ya amsa maka abin da ka roƙa annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wasalam ya roƙi Allah akan fir'auna sai da aka shekara arba'in sannan ya ga ijaba manzan Allah ya yi ta roƙon a juyar da fuskansa daga barin kallon baitul maqdis a koma ana kallon baitul lahil haram sai da aka yi wata sha shida sha bakwai sannan ya samu ijaba to ka kuma kai kuma awa da zaka ce yanzu yanzu sha yanzu magani yanzu ba awa Allah haka bi ake sannu a hankali a yi ta haƙuri a yi ta bin Allah a yi ta magiya a yi ta fadanci a yi ta yabo a yi ta kwarzanta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ga dama wannan abin da kake nema ya baka ko ya ninninka maka fiye da wannan ɗayan biyu ne dama ko ɗayan uku duk wanda ya roki Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ba shi ɗayan guda uku in dai a addu'an shi babu ta'addanci imma an tu'ajjala lahu hu ko dai a gaggauta mishi addu'an da ya roka ya ce ya Allah ina son promotion sai ya zama daidai lokacin promotion din kuma ya samu promotion din ko yana neman wani wata riba ko wata kwantaragi yake nema kuma ga lokacin da za a bayar daidai lokacin kuma sai ya zama an bashi kun ga an bashi abin da ya nema a daidai lokacin da yake bukatansa wani ba za a bashi abin da ya nema ba sai ya zama yusrafu an su'a mithlaha ko su'u mithlaha sai a kawo mishi da wani mummunan abu dalilin wancan addu'an da ya yi ya roƙi Allah ya bashi arziki kaza ya roƙi Allah ya azarta shi da wani abu da yake fata ya samu amma a ƙaddaran da Allah ya rubuta ya rubuta in ya fita mota za ta bige shi ya karya kafafuwa guda biyu amma saboda addu'an da ya yi da kankan da kai daga Allah da kuma nuna cewa Allah shine mai to sai Allah sai ya ki bashi wancan da ya roƙa amma in ya fita maimakon a kaɓe shi ya karere sai a kuskure shi sai ya tsallake da gudu shi kaga wannan tunanin shi wancan addu'a bata karɓi ba ashe an tsallakar da shi wani tashin hankali da yin wancan addu'a kakka taba addu'a ka ɗauka ba amsa ba na uku wanda shi yafi fi daɗi shine mutum ya yi addu'an sai ya zama an taskace mishi ladan addu'a ran alkiyama sai a ce gashi ɗayan uku yana faruwa ga mutum duk addu'an da ka in dai babu laifi a cikin ta babu ta'addanci babu ƙetare haddi to ko dai a baka nan take ko a ɗanyi jinkiri ko kuma a kawo maka da wani mummunan abu da baka san yana cikin kaddaranka ba ko kuma a taskace maka wannan addu'a a matsayin abin kirki ran alkiyama ka ganta dan haka mutum ya haƙuri ya bi Allah subhanahu wataala duk lokacin da ka roƙa ka roƙi cewa ka sa a ranka cewa Allah ta'ala ya amsa kar ka taɓa jin cewa Allah bai amsa ba daga ran da ka fara tunanin Allah bai amsa ba to Allah bai amsa ba Allah ya samu dace Allah ta'ala ya ce ula'ika lahum nasibun wa minhum man yaqulu rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana daga cikin mutane masu addu'a akwai masu cewa ya Allah ba mai kyau a duniya bamu mai kyau a lahira duk gida biyun kenan wa qina azaban nar ya Allah ka tsare mu daga azabar wuta ulaika lahum nasibun mimma kasabu to masu wannan ɗabi'an suke da rabo na daga abin da suka aikata wallahu sari'ul hisab Allah madaukakin sarki mai gaggawan hisabi ne Allah ya sa ai mana hisaban yasira Allah ya sa mu gudu mu tsira Allah ya ayyukan mu ya sa muna cikin masu yi asa'a za mu kwana nan insha Allah ta'ala idan Allah ya bamu a rayuwa zuwa gobe sai mu tashi a aya ta 203 bi iznillahi ta'ala Allahumma barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allah ya karbi azumin Allah ya karbi azumin Allah ya karbi azumin Allah ya gafarta mana zanubanmu Allah Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya gafarta ma dukkan musulmai maza da mata wanda suka riga mu jidan gaskiya Allah ya gafarta musu mara lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya kara mana lafiya wa alhalun da muke fama da su Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana saukin rayuwa a Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين